Ah. mun san ne a yabo ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma akwai kalmomi masu wahala a ciki in ka karanta su ka karanta ta za ka samu kuzuri na kalmomin larabci masu wahala sai ne kana karanta littattafan shari'a za ka yi tafi samun na kalmomin dama ka san ma'anar sannan kuma za ka samu kuma yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya bai da ishikali wucewa za mu yi ba sai mu yi bayani ba inda yake da ishikali kuma sai mu faɗa yace da hurus batun faukar simakai ne samat wa kaffu nadan tahki sahaba mata Hamas, wa ayu hudan bil amri wan nahyi hukimat idza uddidat li rusli ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi adla wa abwa lahu batun, magana ta kuma yana da daraja shine rutuba fawqa simakain wanda darajar nasa ya birbirci taurari guda biyu wato suna sama da taurari kasan tauraro shi a sama yake ko to inda har kayan kana sama da tauraro karshen daukaka ce ne kafin ya ke cewa wa mimma ni sharafan wa fasaran wa kittu bi aqmusi adabu turayya dukuli ta ta ka ya ibadi wa an sayar sayyarta na biyu. ita daukaka na ma har ya kai ina taka tauraron turayya shine ke cewa kaza da yayin to mai. wanda wannan ɗaukakan ta sama ta ɗaukaka kaga rutubatun ɗaukaka samar ta ɗaukaka daga asumuhu ne asumuhu shi ne shi ɗaukaka ne wa kafu nadan yana da tari na baiwa wato hannu na kyauta da ta kuma mutum ne mai kyauta mai kama sanan duk inda abu ya zo masa to ba hankali sa ba kwanciya sai ya ba da shi an yi kaman sallah ma ya kina da wata dukiya bai riba ta yace ala dukun ku tsaya sai da yaje riba ta dawo da aka wace, wala wata wata wata sadaka ne tsoron kan riba ta karka da ma riba ta bata kwana da manta to kaga magana ta sama mutum ne mai kyauta kyauta kuma yana daga cikin abubuwan da za a yi bi mutum da shi tun kafin zuwa musulunci daga cikin makarimul akhlaq da bi'u masu kyau to kyauta yana gaba gaba yana gaba gaba abin da za a yi zai ka da shi babban abin da za a zage ka da shi kuma shine rowa Allah ya tabbata taji sahaba wanda kafin hannun nasa na kyautan yana kwaikwayon a sahaba ga jimare mata hamar da lokacin da ta zub ruwa lokacin ga jimare yanzu idan hadiri ya ballo ana zubar da ruwa ana tsallake gidan wani ne ko hanyar wani ko gona wani haka za a yi duba ruwa, to haka manzo Allah ta san yana kyauta kowa da kowa yana bawa yana ba kafurai kafurai zai tambaye shi zai ce gashi nan je ka dauki wannan garken dabbobi mutumin banza zai kame shi ba shi rajiya suna lai wannan mutanen banza ma kana ba su kyauta a rajuwa yi ba kai nuni wala ji ba su ne ba su ba za su zage ni su ce marwaci ne ni ko ba marwaci ba ne tare nan, kowa da kowa yana ba isna jamilan ولو في غير موضعه ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن قال الزمان به وليس يحصده إلا kowa da kowa ka فباوة sannan wa ayu hudan wato manzan sama yana da ayoyi na shiriya su ne ayoyin alkur'ani ultimar da aka kyautata su bil amri da umarni wa nahyi da hani ibani ne su ne ayoyin alkur'ani saboda haka akwai ayoyi na shiriya wanda umarni da hani ya kayatar da su ibani ibari ibari in an kawo kinsa an kawo safi a ce kai ko kuma a ce ka bari yace idza uddida ayon lursi da taqaddama idza da inda za a idanya ayon ayoyi wato mu'jizozi ko kuma ayoyi na nasi takaddamar da suka gabata da rusuli ga manzoni wato in su annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da za a dinga lissafa ayoyin su ka dauko su a taura su injila to fa ayu rasulillahi ayoyin manzo Allah da kuma ajala su suka fi bayyana wa abuwa su suka fi haske ayon nan jambo aya ne in ka ce ayatun aya daya in ka ce ayin kuma ayoyi da mai da yawa kamar ka ce ayatun to suna zuwa da ma'anan mujoji suna zuwa da ma'anan ayoyi na ƙurani to nan ayoyi na nafsi ake ne. to da kai yana za ka ɗauki a taura da inda sai ka ga fasahan su ba su kai irin na alƙur'ani ba irin shiriyar da ke ciki bai kai irin na ƙur'ani ba inda yake yadda yake bayyanar maka da abubuwa bai kai irin na alƙur'ani ba to da haka manzala ta sama mutum ne mai daraja kuma sai aka ba shi littafin da ya fi kowanne daraja sai zama mujiza babba ja annabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghairi musahib sai zama mujiza khalida wanda ba a ta jirkita ta ba mala ya jiri badin min bayni yadayhi wala min khalfi ba yanda za a ka shigar da barna a jiki, to kaga ya ci bayyana ya fi me ya fi haske أليس الذي هذا المفاخر والعلا بما min من آية الكتاب وما تلا وأن يدانا في المكان الذي تلا أتم الورى جاها وأبحرهم هدى له المدح يجلى والشفاعة تقبل أليس الذي هذا المفاخر والعلا مزالة تصاب شيني وند يتارو المفاخر أبو بوان الفهري والولادة أو كاكاوا سيكتي شيني wanda ana ce masa istifham takriri tambaya ne amma ana tabbatar maka cewa wannan abun haka yake ana tabbatar maka cewa wannan abun haka yake bima nafsa da abun da ya bayyanar min ayil kitabi na ayoyin alkur'ani kaga ayi nan ta zake bayyana ayoyi ake nufi nafsa kuma ya bayyanar don annafsu shine az-zuhur daga an dauko shi daga alminafsa, sun sa idan an yi taro akwai na haife guda to asalin high table din ya kamata suna tudu ne suna sama ta yadda kowa zai gansu to wani abin da ake ginawa a waje zama sama ko a wajen taro ko mimbari wannan shi ake ce masa minaqqa to amarya idan an kawo ta gida gidan mijinta sai a tsora ta kan wani abu mai tudu shine minaqqa din kowa da kowa ya zo ya ganta abun kallo to daga nan aka samu nafsi saboda a bayyane yana bayyana maka shirya yana nuna maka ma'anoni to bima nafsa min ayati da abun da ya bayyana na ayoyin alqur'ani wa ma tala da abun da ya karanta ya bayyana maka ga ayoyin nan ga abun da suke nufi kuma ya karanta maka yace wa anna yudana kawai amma za a kusanci manzo Allah ta sama fil makani alladhi tala a wurin da ya daukaka wane ne zai iya kama manzo Allah ta sama a daraja bai da taba yi ba ya amma za ka kusance shi ba za ka taba iya kusantar sa ko kai kokari kai kokari ba za ka kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka yake yasa aka aka wannan a baitul maqdis aka tara annaba gaba dai aka ce me ya mutu sallah alaihi wasallam liman ya zama limamin ko sai ana sayi dole da adam wal kiyamati wala fata ce to zai gagara sai shi zai yi shine shugaban yan adam gaba daya atammul warajahan jahan shine mafi da kai jahan wajen al'umma wai bene al'umma hmm eh to me al'umma abin da bai zai ba sai da alfurma mai alfurma ne daraja matsayi ya fi ya talikai cikin matsayi kai ka zo ka buga ka buga a maka abu ya gagar wani yana zuwa in yi magana sai a maka matsayinsa ne ya kai ne ai wannan shine ake cewa alwa sai a ce an yi wa wani alfurma an daga masa kawa saboda darajarsa ne ko wani ya masa alfurma wa abharuhum mafi rinjayan su hula wajen siffofi hula jan muhayya wato siffofi masu kyau to a barun ya fi rijal in kana safa lissafa siffofi ɗabi'u masu kyau sai in ka samu zara su kuma ba wani sama da shi ya sa wani ta lafi wa inna kala ala kulukin azim tana kan ɗabi'u masu girma a haru ai a galabu sarki wannan kan kul madahu manzara ta kuma yana da yabo yujuda da ake bayyanawa yabonsa a bayyane ke kai ta yabonsa kai ta yabonsa sabai sun yabe shi amma wa shafa'atu yana da ceto kuma tukubahu da ake boyewa sai ka ke tukubahu ake goya ai tusta taru wato amma ina aka boye ta a nan duniya ne a nan duniya za a yi beshi shine mai kaza amma ce don ba yana boye sai ya je ranar alkiyama me yasa me yasa ya faɗi haka saboda hadisin da manzo yake cewa ne kulli nabiyin da'awatun mustajabatun wa inni ikhtaba'tu wa ta'ajjala kullu nabiyyin bi da'awatihi wa inni ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah ko ne annabi an bashi addu'a da in yi ta za a karba tabbas. duk na ba tun a duniya suka wannan addu'o'in ta kare amma ya ce ni kuma na koya wannan addu'an ta don ta zama ceto ga al'umma ta ta sai ceton a koyi ne sai an je a kiyama za a nan da shi da yaro ka sai a bashi kawai shine ma'anar tukba'u da ake koyewa hawa kulla majjil wara wa jalalati wa a bi ayatin ma'ar kulla qalatin faman shakka fihi fa huwa ilfu ba da alfi da بعد ألف دلالة تقدمها ذكرهم مدى الدهر يقرأ hawa kun da mai maza da ya taro dukkan ɗaukaka lilwara ga talikai wadda lalatin da kuma dai ɗaukaka waja'a ya in ta gana maka ce masjidin girma da lalatin ɗaukaka amma duk ɗaukaka ne waja'a bi ayatin ya zo da mu'jizozi mahad kulla qalatin da ya shafi duk wata magana da za a faɗa duk wata magana da kafirai za su faɗa ko ni ko kan ko mai to mu'jizansa ta shafe wa'annan abubuwan gaba ɗaya faman shakka fi duk wanda ya shakka dangane da manzalar ta sama yace ba Allah ne aiko shi ba fa hawa wa huwa hilfu balalatin shi ma abokin bata hilfu ma'ana fa sahibu balalatin Ba ce ne kai amma ba shiriya ne bata bayyana masa ba shiriya ta riga ta bayyana masa saboda haka ba ce ne shi ya sa ne shi ya sa bai bai karbi shiriya ba so sai ce a fil haqqi shakkun yanzu a gaskiya ma ana samun shakkanta ana kamun shakkun shakka bil haƙi a gaskiya ba da alfi dalalati bayan dalilai duk dalilai dubu da suke nuna gaskiya mazala da sassanama kuma a ce yau mutum yana yana da wani raguwan shakka sai da yin batacce ne da dalalatin din nan ko ka ce dalalatin ko dilalatin duk ana faɗa dalalatun da dilalatin faman shakka fihi wa kuma wani ba ne wanda wannan dalilai dubun taƙaddama a zikirun wanda alƙur'ani yake gaba-gaba a cikin wa'annan dalilin alkurani shine babban mu'jizan kin babban dalilin sai kuma sauran mu'jizoji su biyo baya wanda madad dahri tuqra'u ko yuqra'u wanda ake karanta shi madad dahri tsawon zamani har duniya ta ce ana karanta alkurani maza da ya tafi amma alkurani yana nan to kaga zikirin anan ana nufin me alkurani inna la nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa man arada an dhikri kaga to qur'ani yake nufi da shi لتخصيصه فوق المذي فوق الخصوص مذية سنقب إليها حكمة أزلية مكانته في المرسلين علية إنارته حسا وعقلا جلية فلا الوهم يستولي ولا الشك يضرب لتخصيصه مذية ومزالة سما قول تخصيصه keɓance shi da Allah ta'ala ya yi da daraja maziyatun a kota keɓantacciyar daraja ne da ya ba shi fokal kususi sama da keɓanta kun fahimci wannan kuwa wato za a samu mutane masu daraja hawa sai kuma a zo a samu wasu a harsun hawa kada dukkan annaba suna da mai daraja to a cikin annaba kuma sai aka samu mai manzanni sun fi sauran annabawan daraja a cikin manzannin kuma aka samu da azami guda biyar din na ulul azamin kuma ya zama shi kadai ne filo ya fi kowa daraja kaga akwai maziyatun wani dadin daraja li da aka kebance shi fawqal khususi a sama da wa'inda aka kebance masu darajar tilka rusulu babban ba'dahum ala ba'd kaga Allah ya bibita shashi akan shashin manzanni to shi ko manzo Allah da aka bibita ma sai a samu kuma yana sama a je gaban ma kuma ya kara zama yana sama shine ma'anar li taqsisihi fawqa al-qusis madiyatun wanda sanadku ilayha qismatun azaliyatun qismatun rabu azaliyatun na tuntinin sanadku shine karkato da manzo Allah ilayha zuwa ga wannan khususiyya zuwa ga wannan daraja wato tuntinin da ba Allah ya kaddara manzo Allah shine sama da manzonni gaba daya sama da halittansa gaba daya kaga azaliya abinda tuntinin aka yi shi kenan ko Allah ya kaddara shi tuntinin yace makanatuhu darajar ba ga makana daraja an ce makanin kuma wuri kana ƙara ta'un ya zama daraja manzilun masauki manzilatun kuma daraja daga ƙara ta'un ya zama daraja makanatuhu darajansa aliyatu madaukakiya ne fil mursalina a cikin manzoni ngana lissafa manzoni kuma to darajar manzala ta kuma madaukakiya ne ya fi na kowa inaratuhu haskaka wansa wato haskaka shari'a da yake da haskaka al'umma da yake don inara shine haskakawa Nurin kuma ne haske anara yuniru inaratan kaga haskakawa kenan to inaratu haskakawan sa hissan a zahiri wa aqalan da kuma a ma'ana shine a hankalce dalilin mabayyani ne yana haskaka shiriya a zahiri da kuma a ma'ana falal wahamu yastawi babu wani wahali da yake rija mazala ta sama kai ne ka zo kana bayani sai kai wahali ka son ka ce fari sai ka ce baki kan ka ce mutum kirki sai kamar za ka ce mutumin banza banza babu wannan a tare da shi walai ya tsarau shakka kuma ya tsarau ai ya tsarau shakku walai babu wata shakka kuma ya tsarau da take bijirowa a cikin abin da yake karantawa yanzu kai kana bayanin wani abu ne ne sai shakka a shige ka ko wani labari Ba shi manzo Allah baya shakka a bisa yaki ne yake faɗan abubuwansa sallallahu alaihi wasallam fa kan fasidin abahabihi wa huwa qalibun wa kan badilin wallabihi wa huwa da'ibun رسول لأبرار المنافق فاضح أبان الهدى فالحق أبلج واضح وكان الورى فالعيش كله مهنه فكم فاتل جواب أتكتم متم متم بلغا أبها يكسن جوا هو سالون هنا متم كركي بي لسوى بما ذلك فكنتم على شفاه فرج من النار فأقذكم منها mutum mutumin banza sai manzon Allah ya zai masa wa'azi sai karbi shi da sai zama mutumin kirki da kawai manzon Allah sallallahu alaihi kaga abaha ya kasance ina da ya yi hanzi amma balarabe yana faɗan wannan fara kawai ya kasance wa kan batilin da yawa mai nufin barna kuma walla ya juya baya wa hawa da'ibu yana mai sariya bihi da tawfin mazala da sama wajja alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana wato da yawa gumaka aka rusa da masu barna aka kakkarya su aka halaka su da sababin manzon Allah sallallahu kuma ka an rusa su a gawan irin su abu abin nan abu jahal da su mugira abin nan eh, abin nan ba mugira bin shuwa ba bai sunan sa da bin mugira duk wannan an halaka su da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara sai ce rasulun manzo ne fadihun mai bayyanarwa li asrarul munafiki da sirrukan munafiki munafiki Allah yana gaya masa sirrin munafukai sai ya bayyana har ya gaya wa Huzaifa wani munafuki ne wani munafuki kaga munafurci a zuciya ne amma Allah sai sanar da manzon kuma saboda mai matsayin sa a wurin abana al-huda manzon sama ya bayyana da shiriya fal haqqu kaga gaskiya da manzon Allah da ita abdul ita ta fi haske wadin kuma bayyana ya ce haske wato shiriya manzon Allah kuma kyalle take yi tana da haske saboda mai akwai dalile daga alqur'ani da sunna wa kana al-wara ya kare talikai daga fata fal'aishu rayuwarsu sai ta kasance kudu mai daɗi muhannaku abun sauƙaƙewa hani an bari an jin so da haka aka sauƙaƙe rayuwar ya gaya maka yadda za ka yi rayuwarka in ka bi yadda maza ya tsara maka sai ka ga rayuwar tana da daɗi tana da sauƙi in ka ɗauke ta da zafi kuma duniya sai ta wahalar da kai bana kubbatar islami tabharu khamsuha fa ashraka badru salihin wa shamsuha wa idh kana mawdu'an ala birri usuha أضاءته جن الأرض طوعا وإنسها وفضل بالسفح الفريق المبدل بنا قبة الإسلامية جنا قبة مدلنتي من هنا قبة لي تم كنانكو وانا أولاك ينسى أسمى masallacin nan. mai tudun nan shi baba manar ba wannan mai kamar nan ɗakin ko ina za ka hango shi to shi ne kubba mazala ya gina kubban musulunci wato gida na musulunci wanda tabharu ha? sadoji guda biyar take bayyana a cikinsa su ne mai abin da rukunai guda biyar kai abuwan suke bayyana a ciki buniyar islamu ala khamsin shahadati Allah ya yi lallawa annan Muhammadu muhammadar rasulullah wa iqamis ta yi zakati wa sawmi ramadan wal hajj Kare kenan su ne kofanni da aka gina musulunci da su to manzo ya gina musulunci da waɗannan rukunai guda biyar wanda suna bayyana fa ashraka badru salihat wata goma sha hudu na ayyukan kirki fa ka sai haske wa shamsu ha da ranan waɗannan ayyuka na gari ne wato ayyuka na gari da ake yi har sai su sai bayyana kuma yana bayyana a jikin mumini idan mutum mutumin kirki yana ibada yana ayyuka na gari sai kaga akwai wani haske na imani a tare da shi wanda baya yi kuma ba za ka ga ya bayyana ba wa iz kana mawdu'an alal birri uswa wa iz kana tun lokacin da uswa wato wato tushen wannan kyawun ayyukan ya zama mawdu'an abun dorawa alal birri akan biyayya akan kyautatawa lan tanazu birra hatta tunfiqu masu yi. so da haka an dora wato ayyuka na gari a bisa biyayya da kyautatawa da bin Allah subhanahu ta'ala. to sai zama ne kenan suna bayyana adanu jinnul ardi aljanu na kasa sun yi wa matsala ta kuma da'a dau'an don biyayya wa insu hada mutanen su so da haka mutane sun yi mai da matsala ta kuma kuma aljanu ma sun yi imani da su kamar da zuwa cikin suratul jinni da sauransu sai ce wa fuftila amma an fifita alfariku jama'a almubadda'u abun farawa bi sabbi da rigaji kaga ba mutane ba musulmi sun yi mai da manzara ta sama ba to amma akwai wanda suka riga ai to wanda suka riga nan sune alfariku jama'a in an ce alfariku jama'a almubadda'u wanda suke bi abun farawa wanda suka fara imani ku bi da an fifita su bi sabbi da rigaji sai za fariqun fi jannati wa fariqun kaga jama'a ke nufi in a zo tim na kwallo ma fariku kaza da fariku kaza suke cewa to me yasa aka fifita su saboda su ne suka riga kamar yadda ta ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar dhalika al-fawzul 'azim saboda haka kaga saboda rigagin su ne sai zama an fifita su la yasawi minkum man anfaqa min qabli fati wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min qablu wa qatalu wa kullum wa Allah al duk da dukkan su yan aljanna ne amma na farkon sun fi na ne, sun fi ainihin na na ƙarshe saboda haka duk wanda ya riga ka musulunta ya fi ka daraja yana ta ayyuka na kare kai daga baya ka musulunta ko wanda aka haife shi kafin ka sai dai in shi ya yi sakaci kai ka zo ka ne ka wuce ya haife shi da musulunci ya yi shekara casa'in yana bautar Allah ga kuwa shekara ta arba'in shekara hamsin yake baka kenan to ibadan da ya shekara hamsin dai mai kokari ne za ka iya kamo shi ne ai yana da wahala sai dai ba mai kokari bane kuma za ka iya za ka iya kamo shi ina ga ramu zai anan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba 20 ne me tambayan ka na me wanda yake tsawoyi ya samu keke na ce zai iya tashi kare bai wa tamurori wanda yake da mota kuma zai yasa na wakan fadilin da yawa barna walla ya juya baya bihi da sababin mazan Allah sallallahu wa wada ihun yana mai tsariya shine gumaka da ake bautawa duk an kada su a fatawa maka magana kuma yana cewa kun ja alhaqu wa zaqa albadil innal albadil kana da kana to huta su haka nan manya manya kafirai duk sun fadi a yakin badar su ake nufi alaikum assalam wa akfil bihi mamakin darajarsa maganan wurin zama ka allan ta galaubiya ko ka zama galaubiya ne ayan wurin zama ake nufi maganan na alaikun salam halilai ya abokanai na guda biyu uja kurati bin muhasabi a wani wuri da ake kuma son muhasabi a maka akwai mai tambaya na

yu'allu bihi ana maimaita sha da shi wato ana fita roƙon ruwa da shi na biyu kuma a kashin ruwa wa yunhalu kuma ana shayar ana shan farko ma da shi wato a fita roƙon ruwa na farko kuma a samu ruwa da shi simalul yatama izmatul arani wa abyabu yustaqbal zamamu bi wajhi tun farko suna masa wannan yabon cewa mazala ana samun ruwan sama da sababin sa sai a tafi da shi ayi roƙon ruwa albarkacin sa sai a samu ba kaza akwai bayan Allah da in an fita roƙon ruwa addu'a mutum sai a yi ruwan duk da sauran jama'a ba ta su bane ka fahimci maganar ta ko an koma ma kuma ka ne yu'allu shine sha da biyu yu'allu kuma sha na farko tare da cewa yu'allu shine a farko yu'allu kuma a ƙarshe na'am na'am أحمد ربي إنا إنا يبوم ubangiji خير khaira maliki fi yin mai mallaka sai waye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Naona. Thank you.